true. masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na taurarin mu wadda ni abdullahi bakoji adamu nake shiryawa kuma na gabatar a yau kamar yadda kuka sani shirin taurarin mu a duk mako yakan gayyato a bako na mako wadda ake tattaunawa da shi kamar yadda dai kuka sani shirin taurarin mu shiri ne da yake tattaunawa da manya-manyan attajirai 'yan kasuwa 'yan siyasa da ma manyan malamai na dukkanin bangarorin ma'ana bangaren addini da bangaren boko a shirin dai makasudinsa shine tattauna da fitattun mutanen domin jin gwagwarmayar da suka sha a cikin wannan ƙasa tamu da tallafi da gudumawa da suka bayar a wannan tarayya ta ko in ƙasa ta najeriya baki ɗaya to a yau kuma alhamdulillahi shirin yayo babban kamu wadda muka kamo alhaji, alhaji tajuddin aminu alhassan dantata wadda wannan suna na san tabbas ba boyayyen suna ba ne a duniya ma ba kasar najeriya ko kano kawai ba to ba ta da na cika ku da dogon surutu ba domin a eh, kullum hausa sukan ce waka ga bakin mai ita ta fi daɗi to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. wa alaikum assalam warahmatullahi barkatu alhaji tajuddin za mu so mu san wane ne alhaji tajuddin aminu alhassan dan tata to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله rahim. الرحيم sunana tajuddin Aminu dan tata ban san me zan ce ko ni game da ni waye ba ni dai kawai allah bangiji ya sa an haife ni a ƙasar kano shekarar 1965 kuma eh, a nan kano na girma a nan na je makarantar nasiri na je makarantar primary hannai secondary har zuwa form 3 a st thomas secondary school daga nan ne allah ya sa mahaifinmu ya aike ma zuwa kasar egypt inda muka karatu a alexandria victory college bangaren turanci kuma daga nan ne allah ya sa kuma muka sake tafiya daga nan zuwa a cikin shekarar 1980 muka tafi ƙasar saudiya a nan ma na yi na ƙarasa karatu na kafin na tafi a university a ingila daga nan ne na gama karatu na na dawo nan kano bayan na gama karatu a cikin shekarar 1986 ah, ne aure daga nan na sake koma ƙasar saudiya na yi kamar shekara biyu ah, na dawo ah, kano dai cikin najeriya 1988 inda na fara aiki da mahaifina cikin kamfanin dantata organizations ah, daga nan ne ah, na tashi zuwa aiki wanda nake yin sa har zuwa wannan lokaci wannan da ya takaice shine ɗan ƙaramin tarihin da ni da ke iya tunawa kuma da na sani haka a cewa ka yi maganar ka fara st thomas daga aji daya zuwa aji uku na sakandare kenan to da ka tafi iji ka fara ne daga sakandare ta farko tunda watakila akwai canjin yare ko kuma dai a'a da ka je kawai dorawa kai daga kan eh, to da yake a can din ma makarantar mafi karfinta kamar ingilishi ne haka duk da suna da arabic na ci gaba ne daga can Eh, na daga fam 3 din da na fara eh, su suna kiransa kamar eh, dadi ne haka suke kira sannan akwai sanawi shine kamar secondary din su to daga nan na shiga sanawi wahid kamar first aji na ɗaya kenan aji na ɗaya to haka musamman mun kammala ga baki daya ba sai kuma muka koma zuwa zuwa saudiya to a nan ne shi kuma da yake grade system ne shi kuma na yi grade 10 eh, zuwa 11 haka inda na yi graduating daga nan kuma shi ne na tafi university a karanta business a ingila kenan a ingila kenan haka eh. to sai aka zaɓi harkar da kusan kamar a cikinta aka taso harkar sana'a kasuwanci eh, eh, amma makarantar boko haka ne ba shakka saboda a zamanantar da abin kuma a karfafa abin kenan wato to eh, kowa dai a wannan lokaci kowa fatansa ya gaji gidansu saboda haka da kasuwanci ne muka taso maga ana yi dole mu yi koyi yadda za mu ci gaban da shi cikin zamani na wanda mu muke ciki haka tunda abubuwa suna canjawa zamanin da can lokacin da aka fara kasuwancin ba kamar eh, yanayi ne na yanzu ba gaskiya ne wannan za ka kasuwanci da duniya gabaki daya akwai rubuce-rubuce akwai abubuwa da dama da ya kamata ka sani yadda za ka hulɗa da mutanen da suke kasar waje gaskiya ne wannan to in ba ka iya ka san yadda za ka yi harka da su ba haka to zai zama na kamar an baka a baya kuma wasu dabarun kila ba za ka iya su ba ta yadda za ka yi ka yi hulɗa da su a wannan dalilin ne ya sa allah ya ba da sa ka yi wannan karatun kuma alhamdulahi zuwa yanzu dai muna dai cikin kasuwanci insha Allah alhamdulillah to ce nan ban sani ba a cikin lalle a kasar hausa ko in ce a najeriya in ma ban ce a duk duniya ba akwai wani abu kamar ku da kuka sha bamban a tarihin gidanku domin kusan kowane gida misali gidan malamai gidan limamai gidajen attajirai gidajen manyan 'yan kasuwa kai ba ma dai haka ba har gidajen misali manya manyan yan boko din misali za ka ga cewar kowane gida kusan sai an samu ko gura gurbi ake cewa ko zakka har sai a ce ai zakan gidan ne ko ka samu misali yan shaye-shaye ko kuma wasu abubuwa da wanda kamar ba daidai yake tafiya ba a gidan sai a ce ai wani shine zakka a gidan ko har ma ka ji ana cewa kamar dan malam yaƙi halin malam saboda bai biyo halin wato mahaifinsa ba kenan to sai gashi kamar a gidan ku ba san wace irin tarbiya ne mahaifi ku ya kokari ya baku ba har ba ku da wannan tarihi ya zama na kusan sai a ce kowa kintsatse ne babu wani wanda aka ji yana ire-iren wa'annan abubuwa din da har za a ce kamar ai albasa ba ta yi halin ruwa ba misali yadda hausa su kan faɗi ne ne sirrin haka ciyama to eh, ba zan iya cewa komai ba wannan tsari ne na allah kuma idan eh, mahaifin madina sun ya iya daidai wurin ifas ya mana tarbiyya eh, ta cewar tsakani da allah kuma ba za a ce komai ba eh, tarbiyya ita ce take tafiyar da komai da komai kuma wasu da yawa waɗanda suke irin waɗannan abuwa cuɗanya ne da mutanen da suke irin wannan shi yake sawa suke fandarewa ko suke shiga wannan layi yawa idan mutum bai samu damar da zai yi ma'amala da irin waɗannan mutane ba to insha Allahu Allah zai kare shi daga bin wannan hanya eh, komai sila ne yawa yadda ka taso mahaifinmu kullum yana tare da mu kuma muna haɗuwa tare da shi ko tafiya aka yi ana zaune tare ma nan gida ne yana ba da lokaci ya zauna tare da 'ya'yansa da iyalinsa a zauna a hira a san a fahimci juna to a cikin irin wannan tsari ta nan ne za ka koyi abubuwa da yawa ta nan ne za ka san mahaifinka ta nan ne za ka san abin da yake so ta nan za ka san abin da baya so in kana son zaman lafiya da shi to za ka kauce wannan abubuwa to alhamdulahi ah, wannan yana cikin ɗaya daga cikin tsarin da ya sa ah, allah ubangiji kuma ya rufa mana asiri ya yasa dukkanmu nan da muka taso babu wani wanda za ka ji an ci yayi wani abu na asha ko ya shiga wani layi na shaye-shaye ko wani aikin banza da wasu ke yi haka hatan mu kawai Allah ubangiji ya samu ma yadda aka yi mana mu ma mu iya yi wa namu ya'yan da iyalin haka mu ma ya zama na mun shaku da su kamar yadda muka shaku da shi su masu shaku da mu kuma mu nuna masu hanyoyin da yake masu kyau da kuma mu nuna masu su kauce hanyoyin da ba su da kyau gaskiya to wannan shine ɗaya daga cikin sirrin kuma ba wani sirri ba ne kowa ya san eh, kowa ya san haka a eh, misali ka san <clears throat> abin da yasa ce sirrin hmm. kamar yawan mutane gaskiya za ka kamar don abin da yasa ce lallai wannan shine sirrin amma akwai kalma ɗaya da ka faɗa da sai na ji ita ce sirri wato cewa da kai ya jawo ku kusa in a kasar ake ana tare in ma waje aka fita ana tare wato ta nan ne aka koyi duka halayensa kuma aka fahimci abubuwan da yake so da abubuwan da baya so wadda gaskiya wannan din ya sa yawanci za ka samu kamar idan ban manta ba akwai lokaci da ji wani bayan allah yana bayani malami shawara yace allah ya mallaka maka kana da rufin asiri me yasa baka jawo ɗanka ya zama da ma shi ne direban ka ba in za ku tafi wajen karatu ya zama shi zai tuka ka ku tafi tare saboda ɗan gaskiya ya zama irin kamar mashaya da sauransu an kai shi wasu ƙasashe eh, na waje haka na karatu kamar na addini amma dai duk bai canza halayen ba to sai ji wannan bayan allah yana ba shi wannan shawara cewar me zai hana ya jawo shi ya zama yana kusa da shi to ya shi yasa sai da gane cewar lalle dai wannan magana ita ce sirrin jawowa kusa ba shakka ya ba abinda mutum zai yi wa yansa fiye da ya ja su a jiki eh, in ka ja yanka a jiki a nan ne za su san me kake so da abin da ba ka so saboda da yawa wasu yaran za su taso in babu wannan eh, abin da alakar saboda shi yaron ya taso na farko yana kallon mahaifinsa ne kamar wani dodo haka to in ba ka shiga cikin harkokinsa ya yarda da kai da har zai iya zama ya wasa da kai ya hira da kai ya gaya maka abin da yake damunsa to a nan ne ake samun matsaloli da yawa saboda wasu yaran in suna da takura ko in suna da wata matsala ba za su iya gaya iyayensu ba abokanai za su samu wanda za su je su ta ba su gurguwar shawara hmm. suna nuna musu ai abu kaza ai mahaifinka yana da kaza amma kai baka da kaza ko kana kaza cikin wannan ake samun depression inda har yake sa yara su shiga shaye-shaye don su guji ko kudan zuciyarsu ta yi sanyi ko hankalinsu ya kwanta a zatansu wanda wannan shi yake da jefa su cikin wannan ibtila'i da suke ciki amma idan dai akwai kyakkyawan fahimta eh, da abin da yaro yake bukata daidai gwargwadon iko abin da ya zama na ya cancanta a yi masa to ana yi masa to kuma cikin hira da dabara mutum zai iya sanar da 'ya'yansa cewar abin da yake mai kyau abin da yake mara kyau don kar mutum ya taso da wata bukata ko kana ganin yaran wasu masu arziki suna yin wasu abubuwa mm. kai ka shiga kai ma sai ka yi idan ba a yi maka ba kuma ka shiga cikin damuwa da sauransu to mutum bai sa wannan a ransa ba babu abin da zai sa ya shiga wata matsala ko eh, da za ta shashi ya shiga cikin shaye-shaye ko za ayyuka da wanda za a yi shi a cikinsa gaskiya to ranka ɗaya ana ɗan shekara ne aka saya maka mota a gidanku <laughs> eh, to eh, ni dai kam mota ta kai na dai ban yi ba sai da ne aure sai da kai aure to haka tsarin gidan yake ko kuma dai akan ka ne da yake kamar kai ne babba a gidan akan ka ne aka yi wannan tsari ko kuma dai abin haka ya dore misali to ni dai eh, na ga abin yana tafiya da zamani haka eh, gaskiya tunda a zamanin da watakila hankalin duniya na kwance wasu abubuwan an yi haka a zamani kuma da yake tahowa saboda abubuwa na canjawa mm. ana ganin kada a yi wa mutum abin da zai sa ya shiga cikin wata shagala ko wasu abubuwa to shi ya sa ba a samu wannan damar yin wannan abubuwan ba har sai lokacin da aka ga lokacin ya yi daidai a yi amma mota da da na san an siya musamman saboda ni an bani ita sai lokacin da allah ya sa da aure sannan aka na samu wannan amma kafin wannan na iya mota kuma akwai motar da nake amfani da ita amma na san eh, ba tawa bace ni kadai kuma abin nan na yi amfani da ita to yana cikin tsare-tsare na cikin tarbiyya wadda zai sa mutum ba zai rika daukan eh, wasu abubuwa da zai zama na cewar kana ganin ko kai ka kowa ne ko wani abu kamancin wannan ba tun da kamar a yanzu yadda muke gani wato sai ka mutum kamar dan shekara goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar da dai kafarsa ta kai za ta iya taba eh, a misali kuma zai dan hangi gilas sai ka ga misali an saya masa mota kullum yana ciki yana ta yawacewa ci haka misali to kaga kamar gidanku misali tun da an san tushe ne wanda tun asalin asaliya akwai arzikin mota ba wata matsala ba ce sai ake kamar cewar da an haifi mutum ma watakila za a yi zaton cewar za a siya masa mota a ce wannan gashi daga kawai kafar ka ta kai idan ka zai iya gani mm. kawai shi kenan taka ce mallakin ka abin da za a zata kenan yashi kuma ka bayyana sabanin haka cewar ma har sai da kai aure wadda ka nan ana magana ce ne na shekaru an dai kai matsayin da misali ko ma me a lokacin za a iya yi tun da ba a aure sai an kai wannan munzalin kafin a yi misali ko da dai tambayi shekaru nawa ne aka yi kafin aka yi aure ba amma dai ko ba komai an kai munzali kafin ake yin aure to ga wani lalle kan babban abu ne wanda ina sa ran cewar tun dama shirin shi ne da aka kirkire shi domin ya zama izina ga matasan maza da mata to wannan kaga zai ƙara kaini domin dai idan aka yi magana ta cewar wanda zai iya sayan mota a kano ko da najeriya ko a duniya misali insha allah aka yi maganar ah, gidan dan tata to an san cewar yana da daman da zai iya saya umar kowane sa in matin yana ciki da in matin da asa ba a bai fito bane misali akwai wannan damar to kuma sai gashi tsarin ya sha man da tunanin mutane to kaga wannan muna sa ran zai canza tsarin da wanda yake kallon wannan shiri yake jin kuma irin bayanan da kake yi cewar ba a ma saya maka motar ba har sai da kai auren fari gaskiya na tabbatar iyaye da 'ya'ya za su ɗauki izina daga wannan bayanai naka bi iznillah kuma muna sa ran insha Allah a samu canji ya zama na iyaye su ɗauki wannan bayanan naka ya zama na sun ɗora a kai su ma in allah yadda to ran kai daɗe ba da wannan misali a harkar kasuwanci da me ka fara yi to eh, da na zo dai na zo na tura dama ana kasuwanci haka ake haka dama tun da kamfani ne yana nan yana aiki da gobe haka to da na zo kawai Eh, na fara shiga cikin harkoki na wanda ake sai da magunguna eh, daga nan saboda dacin muna da pharmacies na'am akwai pharmacy da shi so da shigo wannan eh, na wannan layi sannan kuma sauran harkar kasuwanci na da sayarwa shi ma mhm. na kayan ah, amfanin gona da sauransu haka to ah, wannan su ne inda na fara ah, wani harka a cikin daga nan ne kuma ya zama na wani sayan na ana tura ni je taro mhm. ne representing din to wakilci wakilci haka haka to haka dai a hankali a hankali dai ina gogewa abubuwa haka ina tsoro ina fargaba yin magana cikin mutane mm. Allah ya sa ah, na goge zan iya tashi yi magana a ah, salakuna gwamnati da sauran mutane mm. ba tare da fargaba ba kuma mutum ya san abin da zai faɗa kafin wannan lokaci haka shirya haka to haka ne dai alhamdulillah har aka kai zuwa yanzu kuma alhamdulillah komai dai yana cikin mana lafiya lo alhamdulillah Allah za mu ce masa sirri ko dai masa haka to to mu jira cewa kasan tarihin ka mu a ganin yanzu kamar tarihin gidan ne ga baki daya shin daga shi mahaifinku ya fara sana'arsa kafin ya fara wannan kamfani na harkar magani wato pharmacy din kamar da ka faɗi eh wannan shi haka pharmacy ai ɗaya daga cikin abubuwa ne da dama haka tunda shi ma kamar yadda shi ma ya yi ayyuka ya aiki da yawa lokacin da mahaifinsa yake harkar gida Allah tunda ya yi manaja a wajen kuma ya zauna a garuruwa daban-daban da yi gaya mana haka kano zuwa kasar katsina kasar abin argungu kasar sayi da ya zauna biye har ga zai abin cikin gida mm. tun lokacin mahaifinsa ya harkar bayan rasuwarsa kuma har ya shiga cikin nasa kasuwancin ya har yi da kamfanin da ka masana'antu a lokacin da yake kasuwancinsa wanda cikin wannan ne ya kawo abin ya hulɗa da ya kawo abin rali eh, keke farin keke din nan haka to eh, a nan ake kera su duka Eh, da ce a wani lokacin ana ake haka ana kawo karafan ne da mhm. su kayayyakin ana assembly to ake har hadawa eh, haka kuletan kuma ana shi ma ana kawo sinadarai a hada nan eh, lokacin abubuwa na tafiya daidai alhamdulillah haka yanzu ne abubuwa suka canja yadda wasu abubuwan kusan saboda shigo da kayayyaki da ake yi daga kasashen waje sai zama na da waɗanda abubuwa nan ya hada gaskiya ga akadiyanarsu eh. to mun maganin wato tarbiyya a farko mai girma ciyaman shin kasan akasari akan samu saɓani da rudani a cikin gida idan kawar misali a ce akwai kamar iyaye mata mabambanta haka shin yadda gidanku ya sami wannan tarbiyya da har ake ta magana ake ta kafa misalai da shi wannan gida naku ko mata ɗaya ne a gidan laɓe kamar ko mahaifiyar ku ce kawai misali a gida ah, eh, ah, mahaifina matansa hudu to kuma wajen ashirin da hudu a gida a gida haka kusan 26 ma to Allah ya sa ko dan da Allah ya musu rasuwa amma dai ni yau ba zan iya cewa na taso ina ganin wasu abubuwa ba saboda mahaifinmu dai da abin da yake gaba ki ɗaya komai tare ake hmm. an haɗa kai ba ake yi tare ake in tafiya za a yi tare ake ba a ware wasu a yi wani abu su ba a ware komai tare za a yi saboda haka babu wani wanda yau zai taso ya zo ce ya ga wani abu da aka yi wanda shi an bambanta shi ko an yi wani abu da ba haka a tsakani da allah taba ganin wannan ba kuma bangana ba kuma duk abin da ake yi gaba da ake yin zama haka tafiya za a yi an kai dari haka za a tashi gaskiya wani abu za a yi kuma yadda na gaya maka wannan zama da ake yi ana hira ana zance ana abubuwa tun muna ƙanana musamman ya ke ba hmm. har zuwa yanzu yadda yake da mu da mu da matanmu da ba jikokinmu hmm. haka ake yin wannan zaman ana ana zama a ci tare a yi da tare kuma a yi tafiya tare haka saboda ka mm, ba ba wani abu aka yi da ya nuna bambanci ba babu yadda za a samu rigima ko wani abu aka yi cikin da mm, alhamdulillah alhamdulillah da wannan shi ne da ah, wani ɗaya daga cikin dalilan da ya sa da babu wani ba a ganin wani abu da za a ce na bai dace ba alhamdulillah to domin abin da ya sa ne wannan tambaya saboda yawan mutane gaskiya idan gidaje haka an hada kamar mata biyu ba ma uku ko hudu din kamar da ka faɗi aka samu a gidanku ba za ka samu akwai matsaloli masu tarin yawa na adawa da juna da yan uwa din a ta rigingimi wanda rigingimin ba sa ma har sai sun fito waje to ganin cewar shiru a da iya jin mu da tarihin gidanku da yadda ake samun labarin yake fitowa waje misali to shi yasa ina jin mutane suke zaton cewar kamar ko ma kawai mata ɗaya ne a gidan shi yasa wa'annan rigingimin duka ba sa faruwa to amma yanzu na tabbatar masu kallo da sauraro sun ji kuma sun tabbatar kawai dai haɗin kai ne da kuma shi allah ya ƙara masa lafiya shi da tijo ya baku da wannan tarbiyya da ya baku shi ya ja wannan mai girma cewa mai idan na ce kamar a cikin minti ɗaya saboda na ga ana tunana min lokacin da aka dan ɗeban mu shirin ya duk da ba mun komai ba sai dai na tabbatar ko in ce za mu roƙi shi mai girma ciyaman ya taimaka ya kara ba mu wata dama saboda jin wani irin shawarwari nagartattu da al'umma take ji wanda na tabbatar ya <clears throat> zama izina ba ga su matasa maza da mata ma da muka kirkiro shirin domin su ji su ya zama musu izina ba a'a har ma ga iyaye ina da tabbacin za su ji kuma za su amfana da irin waɗannan kalamai naka da bayanai da irin tarbiyyar da aka samu da kuma shawarwarin da ake bayarwa da me za a ɗan ɗaure a cikin minti guda idan muka ce a yi mana ɗauraya na abubuwan da muka tattauna a baya. to kasan shi eh, kamar rigima da ko da ake kankanin mata duk komai duk wanda allah ya sa ya mata sama da daya to adalci ake sani da shi ma a cikin alkur'ani da Allah ya ce mutum zai iya yin mata biyu ko uku ko hudu haka idan ba zai adalci ba to ya zauna a daya haka to in ka hada mata sama da ɗaya to dole sai ka haƙuri kuma sai ka jajirce sai kuma ka adalci adalcin nan shine kada ka nuna bambanci a tsakaninsu ba za ka ce ɗari bisa ɗari za ka samu ce haka ba rigima ba haka amma allah sa kai in ka zama mai adalci na kokari mhm. ka kamanta shi eh, karka ba matanka damar da za su yi daga ka yi shi ka ka ba sa yi mata kuma ba wannan shi ke sa wannan rigima amma wannan rigima ita take tafiya har ta ke biya da har kake gana ana samun rashin zaman lafiya da gida to an kauce hanya ne yawa amma idan mutum ya tsaya ya zama tsayayya gidansa to Allah ya ta ba zan ce ba za a yi rigima ba amma ba za ta kai matsayin da har za a fita ta waje

amin da wani ya samu kanmu fara canja kanmu da wanda wanda da suke faruwa mun bar Allah ne shi ya sa muke cikin wannan da Allah cikin kai da zan fata to mun bar Allah kuma Allah ya bar Allah wani ya yafe mana Allah wani ya nuna mana hanyar da za mu dawo mu rike shi Allah kuma ya sa ah, mu nemi hanyar da canja zuciyoyin zuwa yin na gari kuma da ke ya so kuma Allah ya dawo cikin lamarin da Allah wani sa ah, da da lafiya da ke da Amin mai ce a sai gobe yana sake wani damar Amin. zo domin dora da kan da Allah. to masu kallon mu duka duka dole mu gintse shirin namu a daidai wannan lokaci domin dan lokacin da aka daiba ma shirin ya cin mana kuma an faro jin yadda shi babban attajiri kuma dan attajiri jikar attajiri ya fara bayyana mana yadda rayuwarsa ta faro da irin kuma abubuwan da ya shiga to kusan dai mu ci ba mu yi komai ba sai lokacin ya cin mana saboda haka dole mu ja labulen shirin mu tsayar da shi a nan sai kuma makon gobe in allah ya za ku ci mu da ci gaban wannan shiri da tattauna da muka faro da shi alhaji tajuddin a minu dan tata insha Allah mun roge shi kuma ya amince zai sake ba mu dama saboda haka ne bucewar kasancewa da wannan gida mai albarka na suna tv domin jin dadadan da kallon dadadan shirye-shiryensa da yake gabatar muku a kowane lokaci na wayannan sabin shirye-shirye da kuma shirye-shiryen mu da kuka sani na malamai da suke wa'azantarwa da faɗakarwa a tabarkin addinin musulunci a madadin shi babban bakon namu na wannan mako wato alhaji tajuddin aminu dan tata sai gidan tv na suna da ya dauki nauyin kawo muku wannan shiri sai abokan aiki na da suka tallaba shirin da zo gare ku malam ashiru shehu kacako malam abdullahi musa kwance musa abdullahi gama ni da na shirya na gabatar abdullahi mako jarumu da ke cewa haɗuwa makon gobe mai duka ya kai mu bisala